Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Babban jami'in sojan Amurka ya gargaɗi rashi cewa za ta ɗanɗani kudanta a cikin tsananin tashin hankali idan dukkan bangarori suka yanke shawarar warware wannan rikici akan Ukraine da ƙarfin soja. Shugaban kwamitin haɗin gwiwar manyan hafsoshin rundunar mayakan Amurka Mark Milley Shi ne fitar da wannan gargaɗi karara a wani taron manema labarai a ranar Juma'a tare da sakataren tsaron Amurka Lord Austin inda mutane biyun suka hakikance cewa bala'i za ta fada wa Moscow idan mata janye daga rikicin ba. Kashedin Amurka na ranar juma'a na zuwa ne a lokacin da rikici tsakanin Rasha da Ukraine yake kara tsanani. rikici ya barke tsakanin rundunar mayakan kurdawa da mayakan kungiyar is a kusa da wani gidan yarin siriya inda ake ci gaba da tsare mayakan jihadi da dama a cewar wata kungiyar sa ido a kan yaƙi wani samame da mayakan kungiyar suka kai akan katafarin gidan yari na gwairan a kusa da garin hasaka da ke arewa maso gabashin siriya a ranar 20 ga watan janairu shine haddasa babban fadan da ya sanadin mutuwar mutane 260 kana ajiya asabar injin bulldozer ya tattara waki aka kwashe domin abin binne su rundunar syrian democratic forces mai samun goyon bayan amurka ta sanar cewa ta kama gidan yarin a ranar laraba amma hakan ya haifar da ci gaban ayyukan soja gamar ta jiya asabar ta faru ne a harabar gidan yarin tsakanin rundunar syrian democratic forces da rundunar tsaron kurdawa a ɗaya bangare kana mayakan isis kuma suna lallabe a wuraren a cewar kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta syrian observatory wata guguwar arewa maso gabashin amurka mai karfi ta yi kace-kace da galibin gabar tekun gabas a jiya asabar inda dusar kankara ta yi ta zazzagewa ta kuma hana tafiye-tafiye a wuraren kana aka samu ambaliya a bakin teku tare da barazanar samun sanyi mai tsanani an samu sama da santimita 45 da tusar kankara a jiya da rana a wani yanki na long island a new york yayin da a baby na new jersey kuma aka samu santimita 48 na sarkar kankara a jiya asabar an soke tashin jiragen sama a new york boston da philadelphia a cewar flat aware wani dandali da ke yada labaran jiragen sama sama da tashin jirage 4,500 ne aka soke a filayen sauka da tashin jirage a yankin arewa maso gabashin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an yanke wa kimanin mutane hamsin hukuncin kisa a kasar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo a jiya asabar na saba da kashe wasu ƙwararru daga majalisar ɗinkin duniya da suka hada da zaida catalan da kuma michael sharp a shekarar 2017 wanda ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama ke bibiyar shari'ar su wani jami'in shige da fice na kasar yana cikin waɗanda aka zartar da hukuncin kisa a kansu yayin da aka yanke wa wani kanan soja hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari in ji thomas fesi babban jami'in bincike akan congo a kungiyar human rights watch congo ta daina kisan waɗanda aka yanke musu hukuncin kisan a cikin shekarar 2003 a don haka waɗanda aka yanke wa hukuncin za su zauna gidan yari ne tsawon rayuwarsu. a ƙarshe ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama suna zargin cewa 'yan sanda da ƙananan sojoji a bangladesh suna tilasta wa iyalan mutane da aka tilasta musu ɓacewa su fitar da wata sanarwa cewa sun yaudari 'yan sanda ta hanyar ɓoye bayanai akan yadda 'yan uwansu suka ɓata wani rahoto mai shafi 57 da kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta human rights watch ta fitar a watan agustan bara ta ce duk da ingantattun shaida masu tushe da ke nuna jami'an tsaron bangladesh sun tilasta wa mutanen bacewa jam'iyya mai mulki ta awami league ta yi watsi da kiran da gwamnatoci masu ba da tallafi da hukumar kare 'yancin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin jama'a da ta magance aƙidar rashin hukunta masu laifi masu fafutukar kare 'yancin bil'adama sun ce hukumomin tsaron kansu sun rubuta sanarwar kanan suka buƙaci iyalan mutanen su sanya hannu a kai domin a ga cewa iyalan ne kansu suka fitar da wannan sanarwa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun fara jin ta bakin mahalarta zauren inda wasu suka yi tsokaci, wasu kuma suka ba da shawarwari akan maudu'in namu na illar da sace-sacen ɗalibai ke yi a makarantun arewacin Najeriya. Yau ma za mu ci gaba da jin bayanan mahalarta taron. Ku biyo ni. Salamu alaikum. Sunana Buba Musa. Wani ƙarin bayani shine da 'yan Najeriya sun san kuɗin da ake kashewa daga 2009 zuwa yau a kan tsaro. Wai ba a taɓa tambayar su kuɗin nan da ake fitarwa a budget me aka yi da shi an sai equipment ya kamata a sai gadgets da equipment duk sun sani akwai kuɗin nan muna da arzikin da za a yi haka gaskiyar magana kamar yadda dakta ya ce ba da gaske suke ba ba sa su 'ya'yan mu su makaranta ba sa so mu su samu ilimi kamar yadda suka samu sun fi so su mulkin kama karya kuma kamar yadda shugaba jonathan ya taba faɗa a 2014 ya kira su gaba ɗaya gwamnonin ne ya zauna da su ya gaya musu ya kamata ku yi wani abu akan al'umma saboda tura tana nema ta kai bango in ta kai bango za su revolting against government so abin yana tafiya mutane tun suna hakuri fa mutane hakurin su ya so karewa gaskiyar magana kenan saboda duk muna da yaya mu ma muna so yayan mu samu rayuwa mai kyau su ilimin na yanda kowa yi su ma su ci ribar zaman duniya amma manyan mu ba haka suke gani ba ba da gaske suke ba gaskiyar magana kenan that's the bottom line recently gwamna masari ya ce kowa ya fito ya kare kansa za a koma kamar america kowa zai nemi abin kare kansa saboda gaskiya tura ta kai bango za mu kai ga haka wallahi za mu kai ga haka ranke daɗe kowa yana son sa fa su dan allah ya ba su resources na al'umma a hannu su shi kenan mu ba mutane ba ne ha ba zai yiwu ba fa lokaci ya kawo kai ba bismillah asalamu assalamu alaikum mai magana najib garba sudawa zan yi magana a matsayina na uba wannan maudu'i da ake tattaunawa a kan matsaloli da ake samu na sace ɗalibai a makarantu wannan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa ya shafi iyaye ya shafi gwamnati ya shafi su kuma ɗaliban da abin yake faruwa a kansu domin ba karamin tashi hankali ba ne a ce kai a ka na uba kana da burin ɗanka ya samu ilimi ka ɗauke shi ka kai shi makaranta domin ya samu wani ilimin kuma wasu ɓata gari suna can saboda sun maida abin kamar sana'a sun zo sai dai a zo a ce an ɗauki yara an tafi da su kamar dabbobi to ni gaskiya abu nake ganin gaba mu daga kan gwamnati da al'umma gaba ɗaya kowa muna da laifi akwai rawar da kuma za mu iya taka domin kawo karshen wannan abu kamar yadda dakta ya faɗa yawancin abubuwan da ake gaskiya ba da gaskiya ake yi ba domin abu ne za a rinka yi kamar tatsuniya domin da abubuwan da ake faɗa muke ganin muna jin labari harkar an yi an zo an dauki mutum an yi garkuwa da shi an ce sai ba da kuɗi da abu ne muke karanta a a Nobel James Hadley Chase da kuma da kuma fina-finai da muke karanta za a zo a ce to yanzu kuma abin gashi ya zo mana har bakin kofar ɗakin mu to ni shawara da zan bar wannan abu ne wanda ya shafe mu kowa da kowa saboda haka sai an zo an haɗa ƙarfi da karfe da masana duk wani wanda yake masu ruwa da tsaki domin a kawo karshen wannan abu kuma abin da yasa ake kullum ake ta faɗa gwamnati gwamnati domin ita ce take da shugabanci to gaskiya magana gaskiya gwamnati ba da gaskiya take ba domin abubuwa ne da suke faruwa gaskiya mu da muke zaune a gefe wanda mu duk da mutum ma ba harka tsaron ya karanta ba sai ya ga cewa a tunaninsa akwai inda mutum zai iya zai iya tunanin inda an bi ta haka da ba haka ba amma amma saboda ganin shawara da zan bayar a ci gaba da addu'a Allah kamar da karshe wani abu amma kuma gaskiya kowa yana da role din da zai playing a cikin wani abu in har da gaskiya yake yawa assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum sunana Saminu Dauda ya yayi magana sakataren ilimi na jihar kaduna duk kowa ya ba da gudunmawa abubuwan da ke faruwa ni ta inda dan fito wato shine cewa mutanenmu na arewa ba gaya kanmu gaskiya ba mu haɗin kan mutanen arewa Yanda yarbawa da iyamurai suke ba mu da shi kuma ba mu da kishin arewa wannan abu ba wai maganar musulunci bane ai ba mu kaɗai bane arewa kamar yadda hajjiya aisha ta faɗa mun samu kanmu a wani yanayi na jarrabawa wallahi talla taba faɗa wannan magana a wannan zauren wajen gab da annoban nan da ake kira covid-19 za ta fito cewa shi ne almubazzarancin da muke yi fasikancin da muke wallahi tallahi sai mun koma ga Allah mun samu kanmu a cikin wani yanayi ga talauci a cikin family na kuma zan gaya muku takaitaccen wani abu da wani abu yana har yanzu abun yana damuna tsakanin kebi ne da sokoto wani bawan allah ya je sai da shanun shi dubu dari shida da hamsin ya tafi gida yana zuwa ya bawa matarsa sako ya bar gidan sai wasu mutane hudu suka zo da bindigogi sun rufe fuskokinsu ina mijinki suka ce baya nan bai ma miki sako ba ta ce ai nama ne kawai ya bari ta ce to je ki dafa mana naman nan ɗanyi ne ɗanyi ne su bar mata za mu ji shi ta je ta dafa naman nan da yake Allah ya zo ya bata wani basira wallahi ta dafa naman nan ta sa fiya-fiya a ciki suka zauna suna jiran shi suka ci wannan abincin cikinsu ya rude duk suka mutu kafin ma su mutu wani ce a karo sai ce ai duk da na wani haɗa muku tana suna gama duk suka mutu ta kwashe bindigogin nan ta sa su a gefe ta yi ihu aka kira jama'a aka kira police suka zo suka jinjina mata suka ce mata kin yi abin da ya kamata yanzu me abin yi a bude fuskan su a gani wallahi mutumin da za a bude fuskar shi na farko ubanta ne mahaifi na biyu kanin mijin sannan da wasu mutane guda biyu da ba a san su ba me za mu ce su jama'a mu tashi mu sake halayen mu koma ga Allah mun shiga wani yanayi sannan kuma mu sani cewa muna da makiya a arewa muna da makiya a ƙasar waje idan kun tuna magana da marigayi ya faɗa allah ji kansa da rahama mai ta masu da ɗan masani ya ce ya sadu da wani professor ya gaya mu cewa idan arewa za ta najeriya ta mulki shekara ashirin ba sassauci to za mu zama wani japan amma ba za mu bari ba to ga yanayin kanmu da muke ciki jiya nake je a labarai gwamnoni sun ce bayan da za su yi me suke da kuɗin security board da ake na basu mafi kankanci miliyan 500 duk wata wanda ya fi 1.3 biliyan tsakanin lagos da mai suke da wannan kudaden kamar yadda wani bawan allah ya faɗa ya ce yes talakawa ma muna cutan kanmu ba gaskiya ba aldaji na haƙƙin kan jama'a to allah ba zalimin kowa ba ne ya halice mu ne don mu bauta masa so dabo da haka jama'a wallahi mu tashi mu koma mu tuba mu koma ga allah idan muka koma ga allah ba na taɓa faɗa cewa idan miliyan ɗari shugaban ƙasa zai kawo 'yan security ba mu daina wani ba inda za mu je to jama'a mu tashi mu kowa ya duba me me nake ba daidai ba me kake yi wa jama'a daga sama ne har kasa ba wai maganar jami'a tare ba da fatan ubangiji allah ya kawo mana mafita kuma idan muka koma ga allah insha allah nan ba da daidai ba za mu je inda muke so allah ya mana jagora allah ya taimaki kasar mu shugabannin mu allah ya musu jagora mu kuma da muke nan wajen allah ya taimake mu kuma allah ya ba mu ikon jama'a assalamu alaikum bari fara da <laughs> jama'a assalamu alaikum da farko dai suna na mama balaraba yar gwagwarmaya kuma a shugaban mata na community a nan abuja sannan kuma ni ce treasurer ta filmmakers association wato mopan da farko ina manyan baki maraba sannunku da zuwa sannan kuma ina jinjina wannan baiwar Allah wato matan da aka sace mata ya daga karshe ta ce ta yafe ba karamin abu bane a matsayinta na uwa ta yi daidai ta yi abin da ya dace ta nuna example cewa lalle ita mai ilimi ce kuma dama amfanin ilimi aiki da shi sannan shi kuma mai girma wanda ba tsoro ba gudu ba ja da baya irin ku da a ce za ku fito takara sai a ba ku shugabancin kasa duk da kowa ma idan ya je wajen akwai waɗanda suke zuwa su dinga loving ɗinsu amma mun san wanda zai iya fitowa haka ya faɗi wannan magana ba tsoro to tsakanin da Allah Allah baka lada a sannan kuma abin da ni nike magana a kai shine na farko idan ba mu manta ba shekarun baya ana ta magana cewa census an yi zaɓe aka ce 'yan mu baki ɗaya da akuyoyin mu da 'ya'yanmu kanana da kajinmu ake zaɓe saboda haka mun yawa ta yaya za a rage mu wannan magana ce babba wanda kowa ya ji ta kuma gaskiya ne yanzu an fara rage mu sannan na biyu shine idan kuka duba yanzu galibin manya-manyan makarantun private school masu kuɗi ne su ne suke buɗewa da asibitoci saboda haka idan kai ka tashi ka ce kai talaka ne ka kai ɗanka makarantar talakawa to dama ka sani dai sai dai kai ta faman cika da addu'a kullum kai ta fatan alkhairi ya sa ƴaƴanka su fito lafiya sannan na biyu maganar da nake son faɗa shine wannan abun fa ba waya ɓoye ake yin shi ba ana yin shi ne ma freely saboda ko kwanan nan ya faru haka a jihar mu mutane ne yara aka je aka kama su guda biyu aka ce iyaye sai sun bada miliyan hudu suka bada miliyan hudun suna bada miliyan hudun wallahi madadin a sako yaran sai aka ce o. oho to ashe dama ma gidan da kuɗi a riga suke fa daga ƙarshe sai aka yi requestin miliyan ashirin kuma suka faɗa gaga cewa idan ba a ba da wannan miliyan ashirin ba za su ko wa'annan yaran ba saboda haka kenan anan ni abin da nake roƙo ko kuma abin da zan yi bayani shine duk yanda kuke tunanin arewa yanzu ta fi karfin haka kuma kar a manta fa duk wannan abubuwan da yake faruwa kowa ya sani yanzu ni ba zan taɓa manta ba lokacin da ake magana agent na tuna fom ake sayarwa naira goma ake neman 'ya'yan talaka su shiga soja shekara uku da su su fito ta nda su fito da anini daya bayan wata shida a kara musu anini a daya amma yanzu idan kuka duba wallahi duk wanda ɗansa ya gama ya gama nce ya ce bai samu aiki ba yana neman soja to sai dai ubanka yana da miliyan daya ko miliyan biyu ba a ba dan talaka arewa yanzu kuma an lura 'yan kudu yanzu su suka fi shiga soja saboda da su 'yan kasuwa ne suna kishin abun ba su samu ba mu kuma da muka samu yanzu an mai da shi kasuwanci daidai da koyarwa ma da kuke yanzu kasuwanci ne kasuwanci ne idan ɗanka ya gama makaranta in dai baka mai da hankali ba to sai dai ta zama shekar goma in ya je dan saci za a kai shi kotu amma ga mai rubutu da biro yana cin komai ba a ce an kai shi kurkuku amma da ya saci kaza mu ne fa sannan su manyan nan abin da suke tunani dubai ya zama musu kasa can suke zuwa su ɓoye kuɗin su je su gina gidajen su siya akan ruwa su ɗebi ƴaƴansu su kai saboda su sun san ƴaƴansu ba su da ilimin ƴaƴan talakawan da aka rena masu cin miyan kuka su ne ake sa su a wannan makarantar kuma sannan daga baya idan sun girma su dawo su zama mutane to yanzu ana nema a kare mu ni abin da zan faɗa a nan gaskiya fi su billa shine duk yadda za a yi mu mutane ne masu rai don ba zan manta ba ali kwara ya yi wata magana allah ya ji kanshi ya ce da idan ya kama ɓarayi ya je ya kai su ana musu hukunci amma daga baya ya gano cewa yana kaiwa bai baro police station din ba yana juya ba sai ga barawo ya biyo shi a baya to wannan tambaya ne zan yi wa manyan mu ta ina ake farawa ne jama'a mu dai an ce security security an kasa shi sama da abin da muka san security da police da soja na sama da na kasa to yanzu an babbaza su an babbaza su amma ga su na akan titi amma mu ba mu san menene ake nufi da wannan abu ba saboda ka gaskiya zan bi magana akan cewa kawai mu sa addu'a bayan addu'a kuma da dai ana sa walki yanzu an ce haramun ne ai akwai wani waje da suka je suka je satan mutanen aka biyo su da walkin aka shiga aka ɗaure dajin bayan an ɗaure dajin kuma daga nan ba su ƙara koma ba kuma a wajen jihar Kebbi ne saboda haka ina ganin kila suna nema ne mu koma gargajiya in an ce za a koma gargajiya fa akwai yan gargajiya salamu alaikum kina da ra'ayi ki bayani akan maudu'in mu na illar sace-sacen ɗalibai a makarantu musamman a shiyoyin arewa da yadda zai shafi ilimi a shiyar arewa barka dai sunana patricia bako ni dai ba zan ce komai akan wannan maganan ba don maganan arewa da muke yi ba kamar lokacinmu ba ne ni yar arewa ce daga kaduna amma an haife ni a kano kuma duk kome nawa na yi a kano amma kuma lokacinmu ba mu san addini ba kowa namu ne you understand don ni har gobe kawaye na da zan ce wannan kawata ce duk musulmai ne don a ciki na tashi so ba mu taba ko 'ya'yanmu yanzu da jikokinmu mu, ba mu san wannan ba amma tun da aka kama ganin addini sai ya raba mu so tun da addini ya raba mu ni ban da abin da zan ce arewa dai ban tsaman za ta zama arewa kuma ba sai dai mun yi da gaske wannan addu'a da ake ce mu yi mu yi addu'an nan muna yi amma ai Allah ba a zalumin kowa ba ne sai mun binciki kanmu don <clears throat> manyanmu sun ruɗe mu da addini na je jos kamar shekara hudu kenan o uku abin ya bani mamaki da na je gurin akwai wurare da krista ba zai iya shiga ba akwai wurare da musulmi ba zai iya shiga ba amma da yamma ko da daddare na sauka a refill sai muka ce bari mu je wani guri wani gida sai muka taka muka ga yara ba zan kira sunayen ba yaran masu kuɗi musulmai da krista duk suna tare abin ya bani mamaki ranar na ji tsoro na ce a wannan jos din aka ce kwarai to mu talaka shi yake kashe kanshi tun da mutanen nan fa da daddare suna tare ba su san wani wai krista da musulmi ba sai mun koma gidan jiya mun binciki kanmu wannan allah da muke kira din allah din nan ne shine kuwa muke bi don mutanen nan suna ta rudin mu ba gaskiya a ciki so ranar da muka binciki kanmu muka san wannan yaran ayan arewa ne ke wahala ba 'yan kudu ba kuma ba ruwan 'yan kudu a maganan nan ba ruwansu wannan ya rage namu manyan suna ta mu duk 'ya'yansu sun kwashe sun kai waje so gara mu binciki kanmu da bayanan madam patricia bako za mu dasa aya a yau sai allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da waɗanda muka yi aiki tare a wannan zauren da solomon abu da ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu ƙananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka sunana isiyaku eh, to malam isiyaku ah, na ga kana sai da raki kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa lokal government o kai dan kafin hausa ne lokal government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake ka sana'a haka na rake To kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko? Allah na kai shekara ɗaya yana yin wannan sana'a na rake. Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke ɗauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati. Shin kai kayi karatun boko kuwa? Shin na yi karatun boko. o kayi na yi karatun boko ok uh, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kaman ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare ne to yanzu uh, ah, kamar yanzu ah, jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. to kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa a birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro ok a nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kuɗin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alsheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.